Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato. Wani mai hikima yake cewa idan kana so ka guje wa nadama a rayuwa, to kada ka nemi shawarar mutum bakwai. Na farko, kada ka nemi shawarar jahili domin zai batar da kai. Na biyu, kada ka nemi shawarar maƙiyinka domin shi so yake ga bayanka. Na uku, kada ka nemi shawarar mai hassada domin shi fata yake ni'imar da take wajenka ta kauce. na hudu kada ka nemi shawarar mutumin da yake yin abu don riya domin mutane su gani domin zai yi abin da mutane su gani ko da kuwa zai cutar da kai na uku kada ka nemi shawarar marowaci domin shi marowaci tunaninsa ya za a yi ya riƙe kuɗinsa kai kuma ya karɓi naka na shida kada ka nemi shawarar matsoraci domin shi matsoraci kullum tunani yake ina ne hanya mafi sauki da za ta kawo masa mafita ko da kuwa kai za ta cutar da kai na bakwai kada ka nemi shawarar mutumin da ke bin ra'ayinsa ko son ransa domin shi tunaninsa me zai samu ko da kuwa kai za ka halaka allah maɗaukakin sarki ya samu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh